Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 24,41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad ko kuma a kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar intanet a voa Hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanku da warhaka. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Maryam Dauda da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Da muku marhaban lale a shirinmu na wannan daren ranar Talata 22 ga watan Nuwamba. Gwamnatin Jamhuriyar Nijar ta karyata raɗe-raɗin shirin yin tazarce. To koyaya 'yan adawa suke ganin wannan karyatawar? mu muna fata maganan da shi da ya faji Allah ya sa maganan su ta zama maganan dottijo ba wanda za a tasase su ba To ko me yasa wajen kamun barayin shanu a jihar Niger aka hada har da wani basarake? Akwai abin da yake rufawa game da satin da ake zuwa yi, to don haka muke mai tambayoyi. Za kuma a ji cewa an yi babban taron faɗakar da ma'aikatan gwamnati illar wawurar dukiyar gwamnati. Haruna Mamman Bako na tafa da shirin wasanni a takaice. Sannan yau za ku kira wayarmu ku bayyana ra'ayoyinku game da yiwo kan 'yan canjin kuɗi da gwamnatin Najeriya ta yi a yunkurin ceto naira da tattalin arzikin ƙasar. Lambar da za a buga ita ce alamar tarawa biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar yanzu kan sai a sha labaran duniya tuku Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya ce ranar farko da fara aiki cikin abin da zai yi har da fir da sanarwa a hukumance cewa Amurka ta janye daga yarjejeniyar cinikayya da ake kira Trans-Pacific ko TPP a takaice, abin da ke cikin jerin ƙudurorinsa a kan sanya muradan Amurka kan gaba. A wani saƙon bidiyo da aka fidda jiya Litinin, Trump ya kira yarjejeniyar cinikayya a zaman wani bala'i ga Amurka. Ya ce maimakon haka za ya gudanar da shawarwari na ƙulla yarjejeniyar kasuwanci da za su maido da ayyukan yi da masana'antu amurka trump ya gana a yau a birnin new york tare da wasu da ake zaton za su maye guraben ayyuka a gwamnatinsa da kuma ƙwararru a kan aiwatar da manufofin da suka shafi gwamnatin ƙasar bugu da ƙari daga ƙarshe dai trump ya gana da editoci da manema labarai a kamfanin jaridar new york times waɗanda suke shan suka daga shugaban ƙasar mai jiran gado Majalisar Ɗinkin Duniya ta ba da rahoton cewa ana ci gaba da samun ƙarin 'yan Iraki masu gudun hijira sakamakon farmakin da sojoji ke kaiwa don sake kwato birnin Mosul da ke arewacin ƙasar daga hannun 'yan ISIS. Faɗan da ya kai fiye da wata ɗaya ana yin sa da dakarun Iraki da mayakan kurɗawa da 'yan Shi'a da ke da wato a danawar da suke yi daga wajen garin zuwa cikin sa. mayakan isis sun kame garin mosul gari mafi girma na biyu a iraki kusan fiye da shekaru biyu da suka gabata a wani rahotonsa na baya-bayan nan ofishin ba da agajin majalisar ɗinkin duniya ya faɗi cewa mutane da biyar hamsin sun rasa matsugunansu mutane kuma sha 14,000 daga cikinsu a makon da ya gabata ne suka yi gudun hijirar ya kuma yi gargaɗin cewa a yayin da faɗan ke kaiwa ga wuraren da ke da rantsi a birnin na musul ta yiwu a sami ƙarin mutanen da ke tserewa daga birnin ƙungiyar ba da agaji ta red crescent ta shiyar iraki ta ce adadin masu gudun hijirar yanzu ya kai fiye da dubu tamanin da biyar kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 7.4 da ambaliyar tsunami sun shafi arewa maso gabashin gabar tekun Japan a safiyar yau Talata, wadda ta taɓa ganuwar da aka gina da kewayen tashar samar da wutar lantarki ta makamin nukiliya a wurin da aka fuskanci haɗarin nukiliya mafi muni a tarihin duniya. Girgizar ƙasar ta faru ne da safiyar yau nesa daga wato daga gabar Fukushima da zarfin kilomita goma a cewar cibiyar kula da yanayi ta Japan. Cibiyar sa ido a kan ambaliyar ruwan tsunami ta faɗi cewa igiyar ruwan tsunami ta farko ta kai mizanin santimita 90 daga baya ta lafa. Cikin awa ɗaya da rabi girgizar ƙasar da ta faru ta kai mita 1.4 wadda ta yi ƙarfin haddasa ambaliyar ruwa. Gidan talabijin ɗin Japan ya nuna ambaliyar tsunami a koguna a wasu wuraren da kuma yadda kwale-kwalen kamun kifi suka wato suka jirkice a tashar jiragen ruwan Higashi da mustoshima A wani lamari na daban kuma, wata kotun ɗaukaka ƙara ta ƙasar Masar ta yi watsi da hukuncin ɗaurin rai da rai da aka yanke wa hamɓararren shugaban ƙasar Masar, Mohamed Morsi yau Talata. Hukunci na biyu kenan a cikin uku da aka yanke mashi aka kuma yi watsi da su. A yau Talata an kashe sojojin Indiya uku a kan iyakar tsakanin Indiya da Pakistan a yankin Kashmir da ake takaddama mai zafi a kansa a cewar jami'an sojan ƙasar. Sojojin Indiya sun bayyana harin da aka kai a matsayin na aikin raganci tare da barazanar za su ɗauki fansa a bayanin da suka yi a shafinsu na Twitter. Majiyoyi daga rundunar sojan ƙasar da suka so a sa kai sunayensu. sun ce maharan sun tsallako ne daga bangaren pakistan don kaddamar da harin harbe-harbe da barin wuta ne suka biyo baya baya wato bayan harin da aka fuskanta a mashil da ke kan iyakar kasar labaran duniya aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc Bari mu fara yada zangon a jamhuriyar Nijar, inda gwamnatin ƙasar ta ƙaryata zargin cewa tana shirin yin wato tazarci ne bayan wani yunkurin yin kwaskwarima ma wani sashi na kundin tsarin mulkin ƙasar. Daga Nijar ga Haruna Mamman Baƙo. Ministan harkokin cikin gida na jamhuriyar Nijar Malam Bazum Muhammad ya bayyana gaban 'yan majalisun dokoki na ƙasa da suka gayyace shi domin ba da haske game da yunkurin canza waɗansu ayoyi a kundin tsarin mulki da gwamnati ke son yi musamman a kan sha'anin zaɓe abinda ya haifar da shakku ga waɗansu 'yan adawa da ke furcin cewa wannan wani mataki ne na ba shugaban ƙasar mai ci yanzu da ke wa'adi ko tenuwarsa ta ƙarshe ta mulki damar zarcewa akan kargar mulki abinda ministan bazu muhammad ya musanta gaban 'yan majalisun dokokin na ƙasa yana cewa modification de l'article 45, justement, de l'article 47 5. Sake aya mai lamba 47 sashe na biyar yana daga cikin ababen da ya kamata a canza kuma shi ne mafi muhimmanci ga dukkan waɗanda suka yi gwagwar maya domin kare kundin tsarin mulkin jamhuriyar Nijar musamman aya ta ɗaya da aya mai lamba 177 kuma akan haka muna son mu canza ayoyin da muka yi muku bayani ne domin samun isasshen lokaci tsakanin zagaye na ɗaya da zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasa amma ba don wata manufa ba ta maganar zarcewa kan kargar mulki amsar da zan ba baku shine cewa maganar kwanaki 21 a sashe na biyar na ayar doka mai lamba 47 ta kundin tsarin mulki domin a nuna cewa kwanaki 21 bayan kotun tsarin mulki ta ba da sakamakon zaɓe, zabe ne muke son mu tabbatar a cikin wannan canji ya ku 'yan majalisar dokoki na ƙasa. Par la Cour constitutionnelle, monsieur le député. Sai dai a bangaren jam'iyyar Modern Lumana africa ta Hamma Amadu mai adawa ana cewa su dai sun ga ministan ya wanke kawunan su ne kuma Allah ya sa maganar ta zamanto haka kamar yanda Sule mai watsa labarai da sunan jam'iyyar ta Modern Lumana africa reshen birnin Kwanni ya bayyana. Ya dai taho wanke abin da cece kuce da ake yi ciki tukunan Allah ya sa ba gaskiya na mu muna hawata ta zamanto maganan da shi da ya faɗi kuma ana dauke su dottijo cikinsu Allah ya sa maganar su ta zama eh, maganar dottijo ba wanda za a tasse su ba Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar To a gaida Haruna, sai kuma Najeriya inda wajen kama wasu barayin shanun da suka daɗe suna aikata ta'asa aka haɗa da wani babban basaraki daga muna a jihar Naija ga wakilinmu Mustapha Nasir Batsari. A wani taron manema labarai kakakin 'yan sandan jihar Niger DSP Bala Elkana ya ce bisa wani shiri na musamman da suka yi yasa suka samu nasarar cafke waɗannan mutane. Mun kama cikin wayannan 'yan daban nan mutum takwas cikin su yanzu na hannunmu sannan kuma bisa ga eh, tuhuman da muke kuma rahoton da muka samu akwai wani su harkar shi ma da muka ɗauka shi ma muna mai tambayoyi. shi ma yana ana zargi yana da hannu kenan ana zargin akwai abin da ya sani game da barayin da ke shigowa muna mai tambayoyi shi ma mun gano yana da hannu ga abin nan shi ma za mu kai shi kotu yanzu yana hannun ku kenan yana hannun muna mai tambayoyi muna mai tambayoyi shi ma akwai abin da yake rufawa game da satin da ake zuwa yi to don haka muke mai tambayoyi amma wannan mutum takwas tabbas suke wannan cikin dajin muka kamo su suke wannan abun da kuma makaman hannunsu. Ƙaramar hukumar rafin dai tana kan iyaka ne da jihar Kaduna da kuma jihar Zamfara da ke fama da ɓarayin shanun. Honorable Gambo Tanko Kagara shine shugaban ƙaramar hukumar rafin ya ce idan har aka tabbatar da laifin wannan basaraki wato hakimin ringa Alhaji Ismaila shekarau to babu shakka zai huskanci hukuncin da doka ta tanada a kan shi. Wannan gonan namu inda yake ta faɗi tashi a kan ƙasan rafi local government ta zauna lafiya har a ji a ce wani mai rawani ko wani dan mai hali yana cikin wannan ya kamata in yana cikin a hukunta shi da ya kamata ya ya kama ya girman masarautar nan take ne eh, hakimi ne ko mai unguwa ne hakimi ne hakimi ne na ringa wanda yake ringa din nan daji ne dajin nan kuma akwai itatuwa da yawa wanda ke gaskiya suna ɓoyewa a wurin A yanzu dai 'yan sandar kwantar da tarzoma sama da ɗari biyar ne tare ma da sojoji aka jibge a yankin domin ci gaba da farautar waɗannan ɓarayin shanu da suka addabi jama'a a yankin. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya. To a gaida na Batsari sai kuma Jos babban birnin jihar Filato inda hukumar yaƙi da almundahana ta ICPC ta yi taron faɗakar da ma'aikatan gwamnati illar handame dukiyar al'umma zainab babaji gare ki Taron mai taken yin gaskiya ginshikin shugabanci mai inganci da ci gaba ya tattaro masu ruwa da tsaki da kusoshin gwamnati da shugabannin kamfanoni masu zaman kansu. Shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa Ekpo Nta ya ce makasudin taron shine su sauko da kamfen na yaƙi da cin hanci da rashawa a jihohi saɓanin yadda jama'a ke kallon yaƙin kamar haƙƙin gwamnatin tarayya ce kawai. Mr. Nta ya ce idan jihohi sun bi matakan da gwamnatin tarayya ke bi wajen bankaɗo gurɓatattun shugabanni da ke cin hanci da karɓar rashawa za su magance da yawan matsalolin da ke damunsu don samun ci gaba da inganta rayuwar al'umma da samar da abubuwan more rayuwa. Uh, at the end of this sensitization, the state should be able to measure because you must have a measurement of what you're trying to achieve. Ya ce a ƙarshen wannan taro na wayar da kan jama'a jihohi za su iya auna nasarar da suka samu wajen rage yawaitan rashin aikin yi sanadin rashin rashin bin ka'ida wajen rarraba makamai da wasu batutuwan da suka saba wa doka. Mr. Nta ya ce hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa tana da haƙƙi da dama da suka haɗa da tilasta yin abin da ya dace gurfanar da masu laifi da hana duk wani aikin da ya jibanci cin hanci da rashawa. Mataimakin gwamnan jihar Plateau Farfesa Soni Teoden ya ce taron ya zo a kan ka'ida. Na farko mu da kanmu mu da muke gwamnati muna so a yi koyi da yadda muke tafiyar da harkokin gwamnati. gwamna ya nuna ya sa adalci ne a gaba fatinmu ma kun san adalci aka sa a gaba shi ma mataimakin kakakin majalisar dokokin jihar plateau yusuf adamu gagdi ya ce taron zai taimaka su kara fahimtar ayyukan da suke gudanarwa a majalisa abubuwan da muke muke a majalisa abubuwa ne da muka koya ta hannunsu so da suka zo suka involving sauran bangarorin gwamnati na jihar plateau sun ƙara taimaka mana wurin gudanar da ayyukokinmu na ganin cewa an yi aiki yadda doka ta tanada a yi Hukumar ta cin hanci da rashawa dai ta zaɓi jihar Plateau ta kasance wurin da za ta wayar da kan ɗaukacin al'ummar arewa ta tsakiyar Najeriya kan fa'idar da ke tattare da aikata gaskiya don gudanar da shugabanci sahihi da samun ci gaba. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Lallai kan. To, gaida Zainab, an jima kaɗan za ku kira wayarmu ku bayyana ra'ayoyinku kan kama wasu 'yan canjin kuɗi da hukumomin Najeriya ke yi da zummar ceto naira da kuma tattalin arzikin ƙasa, abinda 'yan canjin ke cewa tauye musu haƙƙi ne. Kafin nan ga wannan. Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama. a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To, da alamar muna da kira daga Filato, wake kan layi daga Filato? Aliyu Baji Baji ne. To, Malam Aliyu gare ka. A gajiya. Lafiya lau. Lafiya kalaya aiki. Aiki da godiya muna sauraron ka. Ana kan bayani kan menene yau ba na gindin ba. Yau wato ana bayanin shine maudu'in akan kama 'yan canji da akan yi ne da gwamnati ta shiga yi saboda ceto naira da kuma tattalin arziki al'amarin da su 'yan canjin ke ganin tayo musu haƙi ne. Oke, ita to abubuwa ne na yanayin na rayuwa ne na duniya saboda abubuwa ne yake barbarewa shi sa gwamnati suke kawo kan abin da ke akwai da mukan talakawa. To mun gode sosai da ra'ayinka bari mu kaɗa kanan dabo wake kan layi. Assalamu alaikum barkanku da dare. Barka da warhaka. Yau mai magana dan Juma mai shago ko kai ne kamar kuma sanya jihar Kano Najeriya. To dan Juma. yawwa to gaskiya ni a ra'ayina na wannan kama 'yan canji da jami'an gwamnati abu ne gaskiya wanda bai dace ba saboda wannan matsaloli da ake fama ai wani abin laifin gwamnati ne tun can ainihin ita ta saki kanta har 'yan canjin suke yadda suka ga dama wato kaya da kenan ni ra'ayi na kenan da fatan za ku ta yi lafiya da juma mai shago ko kai karamar hukumar dan ya jihar Kano Najeriya yawa wato kaya da kenan yan canjin na yadda suka ga dama a eh gaskiya yadda suka ga dama tunda dai yadda suka ga damar son farayin dala dole mutane su wato su gyara kenan to mun gode bari mu kada Kaduna garin gwamna ke kan layi a Kaduna Wa alaikum assalam. kuma na ku daga garin Rigasa a Kaduna tarayyar Najeriya. To Malam Murtala. To gaskiya an ce an bi ta barawa a wutan Bisau. Oh. Su mutanen nan ta hannu ɗaya akwai gudunmu da suke badawa kila da wasu da 'yan kuɗaɗen shi ba zai iya zuwa ko bai san da zai je ko mu'amala ta yare ko da sauransu musamman na arewa da zai je ce zai kai a canza masa kuɗinsa ba. Oh. To kawai tsari ne ya kamata a zo a basu inda ba laifi bane kila a wasu kasashe dai harka ne na kasuwanci amma aka sa musu tsari to da zai fi tunda su kila su ma ba su za su je kasashen waje mafi yawancin kanana su je su samu su siyo wannan kudin sai su sai da shi ba amma manyan da suke wannan abun su ya kamata a zo a sa ido a kansu sai a zo a tsara harkar duk da tattalin arziki a tashi lafiya. To mun gode sosai da wannan shawara taka. Bari mu kaɗa gashuwa. Wake kan laya a gashuwa? Alheri Magar ne dan ne daga gashuwa. To muna jin ka. Amma ka rage muryar rediyo ka. Wato abin da yake wakana. Game da magana ɗan canji. da Najeriya ita ce kasa kishi sa muke shan wahala a Najeriya. ka kashe rediyonka na na kawo tangarɗa ka kashe rediyonka kawai ka yi magana kai tsaye ka damu da sai ka ji abin da kake faɗi a rediyo. To ci ci gaba. da bayani na shi ne game da 'yan canji. da eh, Najeriya ita ta sakaci dama kuma yanzu da mazamin shugaba na garin Allah da za a ji a zaman to abin ya yi kyawun. To, to mun gode sosai da ra'ayinka. Uh, bari mu tsallaka zuwa jamhuriyar Nijar, wake layi daga Nijar. Assalamu alaikum. Muna jin ka. Umma Mala Aliya daga Dogon Umma Mala Aliya daga Dogon Ƙarshen Jamhuriyar Nijar. To muna jin ka. Abin da a ra'ayi na bisa ga wannan kamun ƴan canji za a yi. Yan mm. canji ba su sun ka ba naira ba. Ɗan mm. Najeriya ne abba su ba naira da ba, a ƴan canji ba. Mm. Ƴan canji ko an kama so na yi musu kamun banza. a nemo cikin kasashe ai ai ai mai yawa ta kamata a samu a sasanta amma ba a ce wai a ce a kama yan canji ba na gode mu da Amerika to mun gode na Niger bari mu dawo Najeriya wake kallaye a Sokoto na Sokoto da alamar layin ka ya katse to kamar yadda muka ce so muke mu ji ra'ayinku game da wato mai da hankali kan 'yan canji da wato da gwamnatin najeriya ta yi a yunkurinta na farfado da darajar naira da kuma to eh, sakwato muna jin ka sakwato. kuna magana da ɗahiru ibrahim wa ba da jihar Sakwato? to malam ɗahiru lalle ni ra'ayi na dai haka da an kai gaskiya ya daidai a ci gaba To, na Sokoto layinka akwai matsala. To, bari mu matsa kusa da kai amma a kebi, wake kan layi a kebi? To, kai ma na kebi layinka ya katse. To, kamar yadda muka ce so muke mu jira ra'ayinku game da mai da hankali kan ɓangaren 'yan canji da gwamnatin Najeriya ta yi a yunkurinta na farfado da naira da kuma tattalin arzikin ƙasan wajen To, bari mu je mu bauchi ke kan layi a baucin Yakuba. Wa ke kan layi a bauchi. To, kai ma layinka ya katse da alamar dai muna samun tangarɗar waya a daidai wannan lokacin. To, bari mu je mu Gombe. ke kan layi a Gombe. Kana magana da Adamu Gombe ne. To, muna jin kamalan Adamu. wannan abin da muna jin ka wannan ya yi daidai wannan ya yi daidai to mun gode sosai bari mu je mu jihar katsina ba wake kan laye a katsina ni inda bani je ne daga katsina bani je daga katsina to lalle wajen eh, abokanka to muna jin ka <laughs> yawa da Allah maganar nan da ake na na yan canji na gwamnati a hukunta su saboda sun rige sun sa komai tsada a Najeriya. To baka ganin sana'ar su suke yi? A maganar sana'a ya kamata su gyara sana'ar su ya kamata su gyara ba su ba su kwantar da mu ba. Wato su gyara kenan dai ko? Eh, eh, eh, na gode Muhammadu da. To mun gode dan inda amma a katsina to bari mu je mu sakkwato wake ke layi a sakkwato wa alaikum assalam kuna magana da umaru ahmad ruwa wuri to muna sauraron ka na 'yan canjin ya kamata su ma game da lalurar canjin nan ta yaya yawa domin gaskiya maganar wannan tafi ma wanda ya faɗi na 'yan canjin nan suna zuwa su samu da tura banki in an ga a hana musu wannan to kaga kuma matsalar dalar za a samu matsala gare ta hmm. don haka a gyara kenan kawai ko to mun gode da ah, shawarar da ka bayar bari mu je mu zamfara wake kan laya a zamfara Eh ni ne Umar daga Zamfaran Najeriya. To Haji Umar gare ka. To ni ba ina ba da shara gaskiya wannan dala wannan dala ya kamata a gyara saboda cinikin dala tsadar dala nan duk ta hana duk wasu harakoki ga Najeriya su yi tafiya na kwarai. To, Miyatti Umar, mun gode ma dukkaninku da kuka ba da gudumawa ga wannan shiri da fatan za ku ci gaba da kasancewa mun gode. To ga shiri na gaba. Wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau ne da jamhuriyar Nijar inda ofishin ministan wasanni na kasar ya girka kwamitin da zai shirya karo na 38 na kokowar gargajiya na takobi na kasa. Sai dai a cewar Musa Karya shugaban kungiyar kokowar gargajiya reshen jihar Tawa da za ta karbi bakuncin wannan kwamfular ta bana. Ko har aljannu za su yi in Allah ya so sai sun tsaye da takobi a jihar Tawa a bana. Muna cigiya duk almajirin da ya sani bisa ga shina roƙon Allah muna roƙo ne ya taimake mu bisa ga jihar ta ai muna addu'a mu kawo takobi in kuma bokaye na ko dan boli kowa ba mu hidda ba duk wanda ya san ya to muna roƙon Allah kuma muna roƙon shi ya kama muna aiki ba na mutum gudana ba don ga wanga gamin da kaga gani mun ba bokaye aiki da su da malamai duk da haya aljani aka ɗauka sai mun ɗauka ya da motsi da takobi cikin jatawa. A wasannin ta mola kuwa ana ce yanzu haka ana dabsawa a ƙasashe daban-daban na turai a wasan rukuna na Champions League na bana inda a rukuni na A sai SK Moscow ke goga da Bar Leverkusen sai Monaco ta ƙasar Faransa ke goga da Tottenham ta ƙasar Ingila a Group F Dortmund ta ƙasar Jamus tana buga da Ligia Varsovie sai kuma Sporting ta ƙasar Portugal wadda ke karbar bakuncin Real de Madrid ta ƙasar Spain. A rukuni na J FC Copenhagen ce ke buga da FC Porto sai Leicester da ke rike da kamben zakaran Ingila ke dabsawa da FC Bruges ta kasar Belgium yayin da a gurfa Ash Dinamo Zagreb tana fafata da Lyon ta kasar Faransa sai FC Sevilla ta kasar Spain da ke buga da Juventus da Turin ta kasar Italiya duka a gurfa Ash. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. Yanzu kuma sai sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Wani abu mai haɗari da ke ɗorewa a duniya shine cin zarafin 'yan jarida. Hakika yawan 'yan jarida da ake auna hare-hare a kansu ya ƙaru da masu tsatsauran ra'ayi da kuma ƙungiyoyin miyagu na ƙasa da ƙasa suke yi. Cewar mai magana da yawun sashen kula da dimokuraɗiyya, 'yancin ɗan adam da kuma kwadago a ma'aikatar harkokin wajen Amurka, Mario Kripo, ya ce ƙungiyoyi irin su da Ish a Iraq da Siriya da ƙungiyoyin mayakan sa kai masu tsatsauran ra'ayi a Libya, al shabab a Somalia da kuma Boko Haram a Najeriya sun kai wa 'yan jarida munanan hare-hare saboda barazanar ranar za su fito da gaskiya kan laifuffuka da kuma zarmiya da ake yi. Kwamitin kare 'yan jarida ko kuma CPJ a takaice ya ba da kiyasin kusan kashi arba'in cikin 100 na laifuffuka akan 'yan jarida irin waɗannan ƙungiyoyin ne ko magoya bayan su ke aiwatarwa. Ɗaya daga cikin waɗanda aka kashe shi ne Sami Jaudat Raba, mayakan ƙungiyar da ish da ke Siriya sun kama shi a watan Oktoba na shekarar 2015 suka ci zarafinsa daga baya suka kashe shi tare da bayyana faifan bidiyon kisan domin duniya duka ta gani. Sami dai ɗan jarida ne da ke aiki da ƙungiyar da ke rajin kare haƙƙin bil'adama a Siriya inda yake aiki akan tattara bayanai akan irin cin zarafin da gwamnatin Siriya da kuma ƙungiyar da ish suke aikatawa. A watan Yunin shekara ta 2016 aka farwa Sagal Salad Osman inda aka harbe ta a Somalia tana aiki ne tare da babbar tashar talabijin da kuma rediyo a Mogadishu inda take aiki tukuru don kawo ƙarshen tashe-tashen hankulan da ke faruwa a ƙasar. Kamar da shugaba Barack Obama ya ce duniya za ta fi daɗi da kuma ƙarfi idan aka ƙyala kowane mutum ya amfani da hankalinsa da kuma 'yan jarida su yi aikinsu. Domin cimma wannan buri, Amurka ta sake farfado da ƙudurin 'yancin walwala da ta magana, wanda ake kira SAFE a taƙaice. wani shiri da yake ba da horaswa ta amfani da fasahar zamani da tsaron kai ga 'yan jarida da ake yi a cibiyoyin da ke sassa domin taimaka musu su gudanar da aikinsu da kuma gujewa barazana. Bugu da ƙari kuma, duk shekara ma'aikatar harkokin waje ta Amurka tana gudanar da kamfe game da 'yan jarida da ke haskaka bayanai game da manema labarai da hukumomi suka ɗaure a faɗin duniya, tare da kira ga gwamnatocin da su sako su. Amurka za ta ci gaba da aiki wajen kawo ƙarshen ƙin hukunta laifuffuka da aka aikata wa masu yada labarai da ƙwararru a wannan fanni. Bayan haka ya zame abin da ya dace kaɗai ba, na ganin an yi wa 'yan jarida da iyalansu adalci ba, amma yana da cimma gurin tabbatar da 'yan jarida za su faɗi gaskiya. Shirin murya Amurka kenan kuka saurara wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Yanzu kuma ga Maryam ta dawo da labarai, amma a taƙaice. Shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya ce ranar farko da fara aiki cikin abin da zai yi har da fidda sanarwa a hukumance cewa Amurka ta janye daga yarjejeniyar cinikayya da ake kira Trans-Pacific ko TPP a takaice abin da ke cikin jerin kudurorinsa a kan sanya muradan Amurka kan gaba. A wani saƙon bidiyo da aka fidda jiya Litinin, Trump ya kira yarjejeniyar cinikayya a zaman wani bala'i ga Amurka. Ya ce maimakon haka zai gudanar da shawarwari na ƙulla yarjejeniyar kasuwanci da za su maido da ayyukan yi da masana'antu a Amurka. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ba da rahoton cewa ana ci gaba da samun ƙarin 'yan Iraki masu gudun hijira sakamakon farmakin da sojoji ke kaiwa don sake kwato birnin musul da ke arewacin ƙasar daga hannun 'yan ISIS. Faɗan dai ya kai fiye da wata ɗaya ana yinsa da dakarun Iraki da mayakan Kurdawa da na 'yan Shi'a. a danna da suke yi daga wajen garin zuwa cikinsa mayakan isis sun kama garin mosul gari mafi girma na biyu a iraki kusan shekaru fiye da biyu kenan to jama'a da takaitattun labaran ka kawo shirin karshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safi idan allah ya kai mu kafin ya sallama da ku ina miƙa ta ga iyalan malam yahaya tambaye dogon dawa musamman malama rahana mamar sani mahaifiyar marigayi suleiman yahaya da ke unguwar brigade a kano wanda ya rasu ranar asabar Allah ya ji shi yanzu a madadin Maryam Dauda da ta yana gabatar da shirin da Saida Hamdun wadda ta haɗa mana sautin da taimakon Malam Des da kuma injiniya mana lokacin Mr. Kal ni na